وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na laraba goma ga watan rabi'in tsani a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 25 ga watan 11 a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta ta mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf wanda yake kofar wambai a cikin birnin kano a yau insha Allah za mu tashi darasi na 239 in ba a manta ba makon da ya gabata mun tike da ƙarshen babu ta harimi ihdadil mar'ati alal mayyiti haka ne ko alal mayyiti da haka yau za mu tashi babin da ke biye masa babi na saba'in da bakwai cikin kitabul umuril manhi anha mala yake babun ta harimu bai ilhabiri lilbadi babin da yake bayani akan haramcin ɗan gari ya yi wa ɗan ƙauye ko baƙo ciniki wannan abu ne wanda ya shafi kasuwanci a kasuwanci ubangiji subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa waɗansu abubuwa ya kau da kai gaburansu duk da cewa a cikin abubuwan za ka ga cewa waɗansu suna iya cutuwa amma waɗansu suna amfanuwa saboda daman ita ka'idar rayuwa haka take wani ya cutu wani ya amfanu wani ya dariya wani ya kuka a lokacin da wani yake dariyar a lokacin wani shi kuma yake kuka a lokacin da wani ya rasa a lokacin wani kuma yake samu a lokacin da wani yake bakin ciki a lokacin wani yake farin ciki haka ka'idar rayuwa take to da ubangiji yayi haka ne dan ya rinka kewaye al'amura a tsakanin bayansa yau kai farin ciki wane yana kuka gobe kuma ya kuka kai kai farin ciki yau ka samu shi ya rasa gobe ka rasa shi kuma ya samu ina fata an gane idan muka kalli cinikin dan birni da dan ƙauye dan birni ya yi wa dan ƙauye ciniki wannan yana hana shi dan ƙauyen a cuce shi ko ba haka ba galibi baƙo ko dan ƙauye in ya shigo gari bai san kan garin ba to in kayan siyarwa ya kawo yan birni sai su amfana da shi zai zo ya karyar su kuma su siya a kare su kuma su siyar da me da daraja to idan aka ce dan birni zai rinka wa dan ƙauye ciniki mutum ya kawo kaya daga ƙauye a madadin ya je ya siyar kai tsaye sai kai kuma ka karba kai da kasan gari kasan kasuwa kasan farashi sai ka shige masa gaba ya siya to yanzu ka hana waɗansu su amfana da ƙauyancinsa su amfana da rashin wayansa su amfana da gidadancinsa yanzu ka zame masa ido to wannan shari'a ba ta so duk da an san cewa in aka ɗan doki hancin nasa zai ji ba daɗi to amma da ma haka rayuwar take ai tunda ba dukan hanci bane na cuta dukan hanci ne na rashin sani yau in an masa gobe kai masa kila jibu ya waye to shi an wuce kansa sai kuma a sake samun wani shi ma sai an daddaki hancinsa kan ya waye shi ma da haka da haka na fata an gane kuma wannan ba wai kamar yadda na faɗa dole sai ɗan birni da ɗan ƙauye ba duk garin da baka sani ba ko ɗan birni ne kai yanzu birni ya birni kano ta dabaci gari garin da ba kano ba dajin allah ko ba haka ba ai kaga kano birni ce amma ko yanzu ɗan kano ya tafi cana in dai shi kaɗai ya tafi shi ma sai an ɗan sassabe shi ko ba haka ba amma zuwan farko in aka yi maka haka na biyu sai ka waye wannan shine hikimar Allah subhanahu wata'ala dan waɗansu su amfana da wasu an gane ko to da an hana wanda bai san gari ba wanda ya san gari ya shige masa gaba wajen mai ciniki in ka gan kawai ka kyale shi me ya zo ya nuna masa hanyar kasuwa an gane ko to wannan shi ne mala ya ce alhaziru huwal muqimu bil baldati abinda ake nufi da haziru dan gari al-muqimu bil balda wanda yake zaune a cikin gari ko ma wani gari ne wal badi abin kuma da ake nufi da badi bako ai huwal badawi ana nufin dan kauye wanda bai waye ba ko dan kauyen da ba dan wannan garin da ake magana ba ko da ku garin su shi ma binni ne to amma yanzu a garin da ba naka ba ya zama mai dan kauye domin bai san kan gari ba menene birnin cin sanin kan gari da aka duk garin da ka zo baka san shi ba sunan ka dan kauye a garin an gane ko in mun takaita kawai sai mu ce bako da aka an hana ɗan gari yayi wa baƙo? ciniki abinda ake nufi ka shige masa gaba wajen siyowa ko ka shige masa gaba wajen siyarwa wata laƙin rukuban kuma an hana taro ƙauyawa ko baƙi akwai mutanen da za ku ga suna zama a kasuwa daga waje-waje daga bakin tasha-tasha da sun ga baki sun kawo kaya sai su bi su a guje su karbe wani lokaci su ba ma siyan za su ba sai su taro waɗannan baki su kai su wata rumfar mai fura da nono su sa a yi musu damu ko su siyo musu ruwan sanyi ko su siyo musu lemo da ɗan abinci garau garau matsakaici su ce ku ɗan jira mu nan sai su ɗau kayan su su shiga kasuwa su je su siyar su kawo musu ɗan abin da ba a rasa ba to shi kuma dan kauye wancan dan karamcin da aka yi masa shikenan sai ya sa ya shiru daman bai san garin ba kuma daman ko shi ya siyar da kudin sa ba zai iya shan wannan furar ba saboda hali na ƙauyanta duk wahalar da ya sha ya kawo kayan kasuwa ko shi ya siyar ba kuma zai iya shan lemo ba to da haka duk wannan karantin da aka yi masa an gama da shi sai a je a yi masa ciniki kuma sai abin da ya kama to abin da ba a so a nan ba ta ɗan ƙauyen ake ba ta sun ɗan garin ka hana su su ci arzikin garinsu ka hana su su amfana yanzu ka zama kai tsakatsaki ta yi kai ba mai kaya ba kuma kai ba mai siyan kaya ba kai kawai ɗan kayi na yi ko kuma ka ce dillali a inda ma bai halatta a dillancin ba don akwai inda ya halatta a dillanci amma ba a irin wannan wajen ba walbai ala a da kuma yin ciniki akan cinikin ɗan uwa mutum ya fara ciniki za a sallama masa ka zo ka sa baki ka ziga a fasa da shi don a yi da kai ko ka ƙara kuɗi don kai a siyar maka to wannan ma haramun ne domin wannan duk yana haifar da mai gaba tsakanin mutane yana sa duk wanda ya maka irin wannan kancal ɗin a kasuwanci sai ka ji haushinsa sai ka fahimci bakin ciki yake maka hasada yake maka dakushe ka yake yi baya son ya game ci gabanka to wannan abubuwan da shari'a kake hahanawa don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da yan uwantaka da fahimtar juna domin matukar waɗannan abubuwan za su rinka giftawa tsakanin al'umma to sai kiyayya ta shiga sai shedan yayi aikinsa kuma kun kuka bashi kofa an gane ko wal khitbatu ala khitbatihi kuma an hana neman aure akan neman auren dan uwanka ana nufin ɗan uwanka musulmi yana da budurwa ko yana da bazawara suna tsaka da soyayya su saura kiris aure ya tabbata kawai sai ka faɗo to wannan haramun ne an gane ko kamar yadda za mu ji a nan maza aka hana amma hanin malamai suka ce ya shafi har mata shine abin da ake faɗa da yaren zamani sinacin kwacen budurwa ko kwacen saurayi mata ma suna yanzu sun fi mayi dan yanzu ina nazari a gida kafin in taho sai kawai matata ta ga na fashe da dariya ta ce me ya faru na ce sinacin ake hanawa a karatu sai take karata da wani ilimi ta ce wata ƙawarta take ba ta labari ta ce ita yanzu ta daina yadda ta yi wa wata kawa a biki ta ce 'yan mata yanzu sai su zo su ja 'yan uwansu rimi-rimi lokacin biki ai ta kawo miki goro ai ta buga miki waya ki taho ki cika taro ayi biki amma da an yi biki an daina gaisawa wai dan kar ma ki ce za ki je gidanta saboda kwatan miji dan yanzu mata su ba ma zancen kwacen saurayi ake ba har mijin kwacewa suke yi Allah ya kyauta to amma dai ban ce kar ai kwacen ba kwacewa ba amma dai a taro a zauna daidai shi miji in dai wata ba za ta hana wata ba to a haɗu shi ai Allah ya bashi iko rumfa ce ya iya ɗaukar nawa hudu da haka in uku ce ke in ku uku ne ku matsa ta hudu ka shigo akwai sauran su sai yanzu in ke ɗaya ke ki matsa biyu su shigo uku su shigo akwai sauran space inda matsalar take kamar yadda wani lokaci mata suke faɗa ai ba wai a shigo ɗin ba ana shigowa ne da niyyar a fitar da ta gida wannan kam haramun ne ba a so an fahimta ko to amma kai kuwa karka yadda ka yi sinacin haramun ne don ita mace namiji ɗaya za ta aura kuma sai da aka riga aka shaida aka yadda aka sasanta da wani sannan ka zo ka kwace masa ka kiyarsa abin in akan ka ya faru ya zaka ne kai ma an riga an kusan kashe zance da kai saura kiris kawai sai wani ya zo bayan ka gama shan wahala duk ka gama bizitin ka gama yin siyayyar kazan maulidi ko rana rana tsake zo ya ɗauke ai ka gaba za ka ji daɗi ba abadan ba za ka taɓa manta da wannan cin fuska da aka yi maka ba illa ayya azana au au illa ayi azana au ya rudda sai dai in shi ya maka izini ko kuma ya ce shi ya fasa mana idan akwai wani saurayi da ya isa da budurwarsa to kai kuma lokacin da ka ganta kaga ta yi ma da gaske ne kana so ka shiga kuma ka san za a ja daga to zuwa za ka yi ka ce masa wane na ga kuna soyayya da wance eh da Allah ni ma abin nan gwada sa'ata a nan shari'a ta ce a yi haka to amma malamai suka ce kamar abu ne wai da kamar wuya gurguwa da auren nesa wane ne duk isassa da duk yadda da ya da budurwarsa zai baka dama ya ce ka zo ku gwada kai da shi ai da ya yi haka ma kai ka san ba san ta yake ba ƙarya yake ko ba haka ba domin su zuciyar mata saukin karkatuwa ce da ita shekara ɗari za ka kuna soyayya wani a wata ɗaya zai kwace ta wani a wata ɗaya zai kwace ta sai ta ce ai na gawa ne karya hularsa ta yi mun karya hula kaɗai in fa ya cire hular ba hula a kansa amma a hankali irin na mace sai ta ce karya hularsa ce ta yi mata kaga ba in bige hular ban ce to in na bige ta fa ina ta ce amma haka halin mata yake sai haƙuri shi yasa qahtani al-andalus yace la taqbalanna min an-nisa'i mawaddatan fa qulubuhunna mai mailan kada ka wani yadda ka cika baki ka ce kai budurwarka tana son ka ɗari bisa ɗari kai dai busannu cikin ƙanƙanin lokaci yanzu nan wani zai tafi da hankalinta kuma akan abin da bai taka kara ya karya ba sai ka samu kai ɗari bisa casa'in da tara da ɗigo tara ka yi mata amma shi wancan da ɗaya kaɗai ya mata kuma ya ɗauke ta wallahi tasa'in da tara da ɗigo tara ka yi mata kaga saura ɗaya to me wannan ɗayan amma shi wancan a ɗari ɗaya kawai ya ta gani amma ta yadda ta tafi da ɗayan to wannan kenan ko kuma shi da kansa ya zo ya ce ya daina wani da Allah na ga kuna tattaunawa da wance ko za ku yi aure ke kai rabu da ita ma ni na fasa shi nan sai ka shiga kai tsaye to wannan sai ke nuna shari'a tana kiyaye wa mutane alfarmarsu kaga a nan ba a ce ma ka nemi izini a wajen iyayenka ba sai aka ce ka nemi izini a wajen wa saurayinta wanda suka shaƙu domin a kiyaye masa alfarmarsa don yanzu in uba ne wani uban sai yadda samari goma masu zo wajen yarsa ba ruwansa idan ya kasance ba wani dattijo bane ba wani mai hankali bane na zo a gani ko kuma idan mai mutuwar zuciya ce kila ma suna zuwa suna ba da kuɗin zance yana karɓa yana siyo musu buredi to shi kamfani ya buɗe shikenan sai ta tara su ba ruwansa in ya so su je su kashe kansu ruwansu ko ba haka ba ya zo su kashe kansu to amma shari'ar musulunci ba ta son irin wannan sai ta ce in a irin wannan halin ne ma za ka nemi izini to ba a wajen iyaye ba je ka wajen saurayinka ne ba to kuma kai kanka in kana da hankali da tunani ai da kunya ba bahaushe yake wai ko mutuwa tana kunya idan uwa inda mutuwar mutum ce ba ina to amma wani misali ne na mai hankali ya gane yanzu kai saboda tsabar bushewar idan ka zo ka samu mutum da budurwarsa ka cewa na kai mun izini ai ƙarshen cin fuska ya kai ma'ana dai abin da shari'a take so ta nuna mana a fakaice ire-iren waɗannan abubuwan ma ba a yin su no logo area ce ba a taɓa wannan domin in ka taɓa wa mutum to duk abin da ya faru in baka wasa ba kuma kai ka jawo kanka hadisi mai lamba ta 1791 an anas radiyallahu anhu qala daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ayyabi ahadirul libadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana dan gari yayi wa bako ciniki قال الإمام النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى يتي haza hadisin wannan hadisin ya tadammanu taharima bai'il hadir libari ya ƙunshi haramcin dan gari yayi wa bako ciniki wabihi bihi shafi'i kuma shine abin da imamu shafi'i ya faɗa wal aktharuna da mafi yawan malamai qala ashabuna malaman mazhaban mu ta shafi'iya suka ce wal muradu bihi abin da ake nufi da hakan ay ya taqaddama gharibun min al a ga wani baƙo ya taho daga ƙauye, aw min baladin akar ko daga wani garin na daban ko da ba ƙauye ba bimatain da wani kayan siyarwa ta ummul hajatu ilaihi wanda mutane suna bukatar sa li yabi'ahu bi si'ir yawmihi kuma ya zo dan ya siyar da shi a farashin da ya saba siyarwa ko ya san ana siyarwa fa yaqulu lahu baladi fa ma sai dan gari ya ce da shi uturukhu indi li abi'ahu ala tadriji bi a'la bar mun ni na siyar maka da shi a hankali a hankali ko da ba da niyyar ya cuci bakon ba a'a da niyyar ya taimake shi ya ce bari in an kwan biyo zan siyar maka a hankali za ka samu riba sama da ta yau kaga shi nufinsa taimako to koda da wannan manufar ce shari'a ta hana kala ashabuna yan mazhabar shafi'iyya suka ce wa inna ma yahmuru mu bi hadhihi shurut abin ya haramta ne koda da wannan sharadi da aka ambata wa bi sharti ay yakuna aliman bin nahi kuma da sharadin shi wanda yazo da niyyar yayi wannan kankambar ya san wannan hadisin da shari'a ta hana ayi amma kai baka sani ba kawai idan baki suka zo daga karkara yan uwanka suka sauka gidanku sai ka karɓi kayan suka je ka sayar musu kai baka san an hana ba to anan baka yi laifi ba tunda baka sani ba amma daga ranar da ka sani kuma to haramun ne in sun zo sun sauka ka ba su masauki kai musu duk abin da ya kamata kai musu na saukan bako amma da zarar za su kasuwa su ko sayarwa ka ba su fi tafiyar su abin kake iyawa kawai raka su kofar kasuwa tunda ana samun irin wannan yanzu da yawa yan ƙauye za su zo garin Kano su sauka a gidan yan uwansu za su yi siyayya kuma sai su ɗauki maza ko mata sai a raka su kasuwa to a irin wannan yanayi in ma ka raka su ko kin raka su ki sa baki a cinikinsu ki kyale su su ciniki da su da yan kasuwa kowa ya gwada a sami rabo ya samu falau lam ya alam bin nahyi in ka kai da kai rakiyar kuma ka taya su cinikin baka sani ba aw kana almata'u mimma la yahtaju ko yuhtaju fil balad ko kuma kayan da suka kawo din ba wani kaya bane wanda aka damu da siyansa a garin wala yuqsaru fihi wala yu'athiru fihi liqillati zalika almajlub lam yahrum ko kuma abu ne wanda bai da wani tasiri saboda karancin shi abin da aka kawo din ma'ana dan abu ne wanda bai taka kara ya karya ba ciniki ne wanda bai wuce kila na ɗari biyar ba to wannan ba matsala amma cinikin da ya zama na kuɗi mai nauyi to wannan shi ne ba a so a shiga ciki ana so a bar mutane su amfana da junansu walau khalafa wa ba alhadir lil badi da mutum zai yi taurin kai ya yi kunnen uwar shegu ya san an hana din amma ya je ya aikata hakan fahal bai'u at tahrim cinikin yayi amma ya aikata haram yana da zunubi amma ba za ka ce cinikin bai yi ba ba za ka ce an ci haramun ba an gane ko imamun nau ya ce haza na wannan shine mazhabar mu ɗan mazhabar shafi'iyya wa bihi kala jama'atun min malikiya kuma da yawan malaman malikiya ma irin wannan magana suka faɗa in mutum ya saba wannan ka'idar yayi laifi amma cinikin yayi ba za ka ce ya ci dukiya haramun ba amma ya saba wa Allah an gane ko suka ce kamar mutum ne da ya yi sallah da ruwan kwace ruwa ne ana sayarwa. kawai shi kuma ya ga yaro yana tallafi wata sai ya bincike kuma sai je ya alwala to ba za ka ce sallarsa ba sai ba sallarsa ta yi amma ya yi kwacen ruwa zunubin kwacen ruwa daban sallarsa daban na fata an gane wannan shi ne ko mutumin da ya yi sallah da rigar sata ba za ka ce saboda hali na ƙauyanta duk wahalar da ya sha ya kawo kayan kasuwa ko shi ya siyar ba kuma zai iya shan lemu ba to da haka duk wannan karancin da aka yi masa an gama da shi sai a je a yi masa ciniki kuma sai abin da ya kama to abin da ba a so a nan ba ta ɗan ƙauyen ake ba ta su ɗan garin ka hana su su ci arzikin su ka hana su su amfana yanzu ka zama kai tsaka-tsaki ta yi kai ba mai kaya ba kuma kai ba mai siyan kaya ba kai kawai ɗan kayi na yi ko kuma ka ce dillali a inda ma bai halatta a dillancin ba don akwai inda ya halatta a dillanci amma ba a irin wannan wajen ba walbai ala akhihi da kuma yin ciniki akan cinikin ɗan uwa mutum ya fara ciniki za a sallama masa ka zo ka sa baki ka ziga a fasa da shi dan ayi da kai ko ka kara kuɗi dan kai a siyar maka wannan ma haramun ne domin wannan duk yana haifar da mai gaba tsakanin mutane yana sa duk wanda ya maka irin wannan kancal din a kasuwanci sai ka ji haushinsa sai ka fahimci bakin ciki yake maka hasada yake maka dakushe ka yake yi baya son ya game ci gabanka to wannan abubuwan da shari'a kake hahanawa don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da yan uwantaka da fahimtar juna domin matukar waɗannan abubuwan za su rinka giftawa tsakanin al'umma to sai kiyayya ta shiga sai shi ya yayi aikinsa kuma kun kuka bashi kofa an gane ko wal khitbatu ala khitbatihi kuma an hana neman aure akan neman auren dan uwanka ana nufin dan uwanka musulmi yana da budurwa ko yana da bazawara suna tsaka da soyayya su saura kiris aure ya tabbata kawai sai ka fado wannan haramun ne an gane ko kamar yadda zamu ji a nan maza aka hana amma hanin malamai suka ce ya shafi har mata shine abin da ake faɗa da yaren zamani sinacin kwatan budurwa ko kwatan saurayi mata ma suna yanzu sun fi mayi dan yanzu ina nazari a gida kafin in taho sai kawai matata ta ga na fashe da dariya ta ce me ya faru na ce sinacin ake hanawa a karatu sai take karata da wani ilimi ta ce wata kawarta take ba ta labari ta ce ita yanzu ta daina yadda ta yi wa wata kawa a biki ta ce 'yan mata yanzu sai su zo su ja 'yan uwansu rimi-rimi lokacin biki ai ta kawo miki goro ai ta buga miki waya ki taho ki cika taro ayi biki amma da an yi biki an daina gaisawa wai dan kar ma ki ce zaki je gidanta saboda kwatan miji dan yanzu mata su ba ma zancen kwatan saurayi ake ba har mijin kwacewa suke yi Allah ya kyauta to amma dai ban ce kar ai kwatan ba kwacewa ba amma dai a taro a zauna daidai shi miji in dai wata ba za ta hana wata ba to a haɗu shi ai Allah ya ba shi iko rumfa ce ya iya ɗaukar nawa hudu da aka in uku ce ke in ku uku ne ku matsa ta hudu ta shigo akwai sauran su sai yanzu in ke ɗaya ke ki matsa biyu su shigo uku su shigo akwai sauran su inda matsalar take kamar yadda wani lokaci mata suke faɗa ai ba wai a shigo ɗin ba ana shigowa ne da niyyar a fitar da ta gida wannan kam haramun ne ba a so an fahimta ko to amma kai kuwa karka yadda ka yi sinacin haramun ne don ita mace namiji ɗaya za ta aura kuma sai da aka riga aka shaida aka yadda aka sasanta da wani sannan ka zo ka kwace masa ka kiyasta abin in akan ka ya faru ya zaka ne kai ma an riga an kusan kashe zance da kai saura kiris kawai sai wani ya zo bayan ka gama shan wahala duk ka gama bizitin ka gama yin siyayyar kazan maulidi ko <laughs> rana rana tsake zo ya ɗauke ai ka ga ba za ka ji daɗi ba abadan ba za ka taɓa manta da wannan cin fuska da aka yi maka ba illa an yi azana au me illa an azana au ya rudda eh, sai dai in shi ya maka izini ko kuma ya ce shi ya fasa mana idan akwai wani saurayi da ya isa da budurwarsa to kai kuma lokacin da ka ganta kaga ta yi ma inda gaske ne kana so ka shiga kuma ka san za a ja daga to zuwa za ka yi ka ce masa wani na ga kuna soyayya da wance eh da Allah ni ma a nan gwada sa'ata a nan shari'a ta ce a yi haka to amma malamai suka ce kamar abu ne wai da kamar wuya gurguwa da auren nesa wane ne duk isassa da duk yadda da ya da budurwarsa zai baka dama ya ce ka zo ku gwada kai da shi ai da ya yi haka ma kai ka san ba san ta yake ba ƙarya yake yi ko ba haka ba domin su zuciyar mata saukin karkatuwa ce da ita shekara ɗari za ka kuna soyayya wani a wata ɗaya zai kwace wani a wata ɗaya zai kwace ta sai ta ce ai na gawa ne karya hularsa ta yi mun karya hula kadai in fa ya cire hular ba hula a kansa amma a hankali irin na mace sai ta ce karya hularsa ce ta yi mata to kaga ba in buge hular ban ce to in na buge ta fa ina ta ci amma haka halin mata yake sai haƙuri shi yasa qahtani al-andalus yace la taqbalanna minan nisa'i mawaddatan fa qulubuhunna kathiratul mailani kada ka wani yadda ka cika baki ka ce kai budurwarka tana son ka ɗari bisa ɗari kai dai nu cikin ƙanƙanin lokaci yanzu nan wani zai tafi da hankalinta kuma akan abin da bai taka kara ya karya ba sai ka samu kai ɗari bisa casa'in da tara da ɗigo tara ka yi mata amma shi wancan da ɗaya kaɗai ya yi mata kuma ya ɗauke ta wallahi casa'in da tara da ɗigo tara ka yi mata kaga saura ɗaya to me wannan ɗayan amma shi wancan a ɗari ɗaya kawai ya ta gani amma ta yadda ta tafi da ɗayan to wannan kenan ko kuma shi da kansa ya zo ya ce ya daina wane da Allah na ga kuna tattauna da wance ko za ku yi aure ke kai rabu da ita ma ni na fasa shi kenan sai ka shiga kai tsaye to wannan sai ke nuna shari'a tana kiyaye wa mutane alfarmarsu kaga a nan ba a ce ma ka nemi izini a wajen iyayenta ba sai aka ce ka nemi izini a wajen wa saurayinta wanda suka shaku domin a kiyaye masa alfarmarsa dan yanzu in uba ne wani uban sai yadda samari goma masu zo wajen yarsa ba ruwansa idan ya kasance ba wani dattijo bane ba wani mai hankali bane na zo a gani ko kuma idan mai mutuwar zuciya ce kila ma suna zuwa suna ba da kuɗin zance yana karɓa yana siyo musu buredi to shi kamfani ya buɗe kenan sai ta tara su ba ruwansa in ya so su je su kashe kansu ruwansu ko ba haka ba in ya su kashe kansu to amma shari'ar musulunci ba ta son irin wannan sai ta ce in a irin wannan halin ne ma za ka nemi izini to ba a wajen iyaye ba je ka wajen saurayinka ne ba to kuma kai kanka in kana da hankali da tunani ai da kunya bahaushe ya ce wai ko mutuwa tana kunya idan uwa inda mutuwar mutum ce ba na to amma wani misali ne na mai hankali ya gane yanzu kai saboda tsabar bushewar idan ka zo ka samu mutum da budurwarsa ka cewa na kai min izini ai ƙarshen cin fuska ya kai ma'ana dai abin da shari'a take so ta nuna mana a fakaice ire-iren waɗannan abubuwan ma ba a yin su nogo area ce ba a taɓa wannan domin in ka taɓa wa mutum to duk abin da ya faru in ba ka wasa ba kuma kai ka jawo kanka hadisi mai lamba ta ɗaya. an anas radiyallahu anhu qala daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a ahadirul libadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana dan gari ya yi wa bako ciniki qala al-imam an-nawawi imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yace hadha hadithun wannan hadithin ta tahrima bai ilhadirin libadin ya kunshi haramcin dan gari ya yi wa bako ciniki wa bihi qala shafi'i kuma shine abin da imamu shafi'i ya faɗa wal aktharuna da mafi yawan malamai qala ashabuna malaman mazhaban mu ta shafi'iya suka ce wal muradu bihi abin da ake nufi da hakan ay yataqaddama gharibun min al A ga wani bako ya taho daga ƙauye Aumin min baladin akar ko daga wani garin na daban ko da ba ƙauye ba bi mata'in da wani kayan siyarwa ta ummul hajatu ilaihi wanda mutane suna bukatar sa li yabi'ahu bi si'ir yawmihi kuma ya zo don ya siyar da shi a farashin da ya saba siyarwa ko ya san ana siyarwa fa ya kulu lahul baladi to sai ɗan gari ya ce da shi uturuku indi li abi'ahu ala tadriji bi a'la bar mun ni na siyar maka da shi a hankali a hankali ko da ba da niyyar ya cuci bakon ba a'a da niyyar ya taimake shi ya ce bari in an kwambiyo zan siyar maka a hankali zaka samu riba sama da ta yau kaga shi nufin sa taimako to koda da wannan manufar ce shari'a ta hana qala ashabuna yan mazhabar shafi'iyya suka ce wa inna ma yahmuru bi hadhihi shurut abin ya haramta ne koda da wannan sharadi da aka ambata wa bi sharti ay yakuna aliman bin nahi kuma da sharadin shi wanda yazo da niyyar yayi wannan kankambar ya san wannan hadisin da shari'a ta hana ayi amma kai baka sani ba kawai idan baki suka zo daga karkara yan uwanka suka sauka gidanku sai ka karɓi kayan suka ka je ka sayar musu kai baka san an hana ba to anan baka yi laifi ba tunda baka sani ba amma daga ranar da ka sani kuma to haramun ne in sun zo sun sauka ka basu masauki kai musu duk abin da ya kamata kai musu na saukan bako amma da zarar za su kasuwa su ko sayarwa ka ba su su tafiyar su abin da kake iyawa kawai raka su kofar kasuwa tunda ana samun irin wannan yanzu da yawa yan kauye za su zo garin Kano su sauka a gidan yan uwansu za su yi siyayya kuma sai su ɗauki maza ko mata sai a raka su kasuwa to a irin wannan yanayi in ma ka raka su ko kin raka su kan ki sa baki a cinikinsu ki kyale su su ciniki da su da 'yan kasuwa kowa ya gwada sa'a sami rabo ya samu falaulam ya alam bin in ka kai da kai rakiyar kuma ka taya su cinikin baka sani ba Aukanal mata, al mata'u mimma la ko yuhtaju fil balad ko kuma kayan da suka kawo ɗin ba wani kaya bane wanda aka damu da siyansa a garin wala yuqsaru fihi wala yu'athiru fihi liqillati zalika almajlub lam yahrum ko kuma abu ne wanda bai da wani tasiri saboda karancin shi abin da aka kawo din ma'ana dan abu ne wanda bai taka kara ya karya ba ciniki ne wanda bai wuce kila na ɗari biyar ba to wannan ba matsala amma cinikin da ya zama na kuɗi mai nauyi to wannan shine ba a so a shiga ciki ana so a bar mutane su amfana da junansu walau khalafa wa ba alhadiru lilbadi da mutum zai yi taurin kai yayi kunnan uwar shegu ya san an hana din amma ya je ya aikata hakan sahal bai ma at-tahrim cinikin yayi amma ya aikata haram yana da zunubi amma ba za ka ce cinikin bai yi ba ba za ka ce an ci haramun ba an gane ko imam an-nawawi yace haza mazhabuna wannan shine mazhabar mu ɗan mazhabar shafi'iyya wa bihi qala jama'atun min al-malikiyya kuma da yawan malaman malikiya ma irin wannan magana suka faɗa in mutum ya saba wannan ka'idar yayi laifi amma cinikin yayi ba za ka ce ya ci dukiyar haramun ba amma ya saba wa Allah an gane ko suka ce kamar mutum ne da ya sallah da ruwan kwace ruwa ne ana sayarwa. kawai shi kuma ya ga yaro yana tallafi wata sai ya bincike kuma sai je alwala to ba za ka ce sallarsa ba sai ba sallarsa ta yi amma ya yi kwacen ruwa zunubin kwacen ruwa daban sallarsa daban na fata an gane wannan shine ko mutumin da ya yi sallah da rigar sata ba za ka ce sallarsa ba sai ba tun da rigarsa ta sata ce a'a ya yi laifin sata riga amma sallarsa ta yi to haka waɗansu malamai suka faɗa amma waɗansu malamai sun ce bai yi ba ibada ba ta ba saboda ka'idar inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karɓa sai mai tsarki to ya nan ina tsarki duk abin da shari'a ta haramta ya zama mai najasa babu tsarki a cikin sa an gane ko wa ghayruhum wa qala ba'd al-malikiyya yafsaku al-bay'u ma lam yafut ko yuftahu bai baiu ma lam yafut wasu daga cikin malaman malikiya suka ce da an ji irin wannan cinikin yan gizo suka gano sai a bata shi kowa a mai masa da kayansa mai kudi a bashi kudinsa mai kaya a bashi kayansa wa qala ata'u wa mujahid wa abu hanifa ata ibn abi rabah da mujahid ibn jabr da abu hanifa an-nu'man ibn sabit suka ce yajuzu bai'ul hadir lil badi mutlaqan su suka ce ya halatta amma a yi wannan cinikin li hadisi addinin nasiha su kuma hujjar su ai hadisi ya ce addinin nasiha ya addini dan taimako ne shine ma'ana addinin nasiha addini dan taimako ne to akwai taimakon da ya wuce mutum ya zo gari bai san kan gari ba ka karbi kayan ka sayar mai kiri ba to a wajen sa haka ne to amma wannan ijtihadi ne ma'annas ijtihadi suka yi tare da nasi lajtihada ma'annas idza warada al-asaru batala an-nazar ijtihadi ne suka yi to amma nafi kafi ya ce haramu ne da wannan ijtihadin ba batacin ijtihadi ne na fata an gane kalu suka ce wa hadithun nahyi an bai ilhadir lil badi hadisin da ya hana dan gari yayi wa bako ciniki mansukun wai an shafe shi wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce innahu ala karahati tanzihi abin in an yi shi an aikata abin da ba a so ba amma laifin bai kai na haramci ba makaruhi ne bi mujarradi da'awa amma dai wannan da'awa ce kadai da molanka ina fata an gani to sai mu koma cikin karatu wa in kana asahu aw abahu mazala ce koda bakon nan da yazo kai kana gari aka hana kai masa ciniki ko dan uwanka ne ko babanka ne wani zai iya zuwa shi yana birni dan uwansa yana ina kauye dan uwan ya kawo kaya daga kauye shi kuma ya tara abin ne ya je ya siyan masa ko dan uwan ya zo daga kauye shi kuma ya je ya masa ciniki in zai sai kaya to ko haka ne haramun ne ballanta ba dangin iya ba na baba kai ko ma mahaifinka ne kai kana binni shi yana kauye ko kai kana kauye shi yana binni ka kawo kayan shige ma gaba ya je kasuwa ya ma ciniki ko kuma in za ka siyayya ya shige gaba ya je ya maka ciniki to shi ma an hana ma'ana haramcin koda na dangi makusanta ne kuwa ballantana kuma na bare ina fata an gane muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1792 wa an ibn umara radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tatalaqaw qaws sila'a ahir kada ku rinka bin kaya a wajen kasuwa kuna tarowa a yayin da aka kawo dan asiyar wanda yake zuwa kasuwar ƙauye zai fi ganin irin wannan talakku ar-rukban ar rukban shine mutane a kasuwar ƙauye sai su rinka tsayawa a bakin kasuwa ranar kasuwa da mota ta taho da 'yan kasuwa ƙauyawa sai su ba a guje suna leƙawa wancan ya kamo hatsi wancan ya kamo akuya wancan ya kamo kaza to an hana irin wannan taro kaya daga wajen kasuwa manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wa sallam yace hatta bata biha ila al-aswaq ku kyale kaya har a kawo su cikin kasuwa in ta za ku yi saboda wannan yana haifar da rashin ladabi kuma yana haifar da mi gaba tsakanin mutane wasu zaka ga garin wannan kama kaman wancan ya kama wancan ya kama sai fa ai kauri garin wannan rububin kama kaman sai ai wani sane a tuke shi garin wannan kama kaman in dabba ce sai su ma kashe ta na fata an gane to kaga wannan bai yi tsari ba bai yi kama da hankali ba shari'ar musulunci ta hana wannan kaya in sun zo na siyarwa ku bar su a iso da su cikin kasuwa ku bar su a iso da su cikin kasuwa cikin tsanaki cikin hankali mai rabon siya ya siya wanda aka daidaita da shi ciniki ya fada da shi ya siya wanda bai samu ba ya hakura shi kuma ya tara a gaba muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan galibi za ku ga lokacin da mutane suke kasuwanci waɗansu hankalinsu barin jikinsu yake neman kuɗin kawai shi ne a gabansu shi yasa ba wasu yake wai neman kuɗi makawan ciniki ba sani ba sabo ba girmama na gaba ba mutunci ba natsuwa wani akan ribar dubu ɗaya sai a kace kace da shi sai ya rashin mutunci sai mutuncin sai zuba to shi yasa shari'ar musulunci ba ta yadda da zaman banza ba ta yi umarni da a nemi halal amma ba ta yadda kuma a zamo ana neman duniya ido rufe ba babu mutunci babu mutuntaka babu girma babu sanin kima ina fata an gane da ka duk waɗannan abubuwa sun kuka lura wani za ku ga ba haramci ba ne kai tsaye amma yana zubar da mutunci yana zubar da mutunci ina fata an gane da ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana wannan وعن أبي هريرة وعن حكني حديثي من لمبا تدبو قريبا كويدة تسعين دعوكو وعن ابن عباس رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عباس الله يكارى مسيدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تلقوا الركبان a wasu nuskokin an rubuta la tulqu ar-rukuban haka ne to wannan kuskure ne ga yadda dab'in kalmar yake shi ne doktor abdulkadir irfan ya ce kalmar la talaqaw ar ya yace bi fathi awwalihi walla ta ɗin farko ai mata fataha lamun ɗin da ta biyo ta ita ma ai mata fataha kaga tala ko tala to sannan kuma wa tashdidul qatil maftuha qafun kuma harafi na uku ai mata shadda da fataha kaga shine talaqqa talaqqa an gane ko to sannan kuma ga wawul jama'a nan madmuma in za a wasu lisai zama talaqawur rukubat domin hamza din alif da lam din lamun shamsiya ce da ka la talaqawur rukuban asalin sa la ta talaqawur rukuban ne akwai ta'un guda biyu sai aka cire ɗaya littafi aka bar ɗaya bisa ga ka'idar wa ma bi ta'ayin ibtuli qad yuktasar fihi alatta ka tabayyinul ibar sai ce fa da ta ta'aini ai tatalaqaw fa da ta ta'aini asali talakau ne da aka sai aka shafe ɗayan daga cikin ta'un guda biyun farko wa qad jaa inda ahmad wa ghayrihi min hadith abi huraira radiyallahu anhu bi lafzi la tatalaqaw ar-rukban lil bay'i kuma hadisin ya zo da wannan lafazin a ruwayar ahmad da imam muslim hadisin abu huraira la tatalaq awur rukuban da tawun ɗin guda biyu a fili amma a wannan ruwaya da muke karanta kaga an cire ta'un guda ɗaya. to sannan kalmar rukuban a talaqi ɗin shine tarowa tara an gane ko tara to kada ku taro ar-rukuban mahaya suka ce ar-rukubanu jam'u rakib jam'i ne na rakib rakib mahayi sawa'an mota yake haye jaki yake haye ko ma dai me yake haye kada ku taro shi shine ma da yake jam'u rakibin ai alqafila su ne wanda suka taho to sannan anan manzo Allah sun sani yayi kaidi yake lil bai'i amma tarowa din dan siye da siyarwa dan ciniki ba dan tarowa na taimako ba ba dan tarowa na taimaka masa ya sauke kayansa ba a a tarowa dan ka yi ciniki da shi dan ka siya ko dan ka shige masa gaba ka je ka siyar mai to wannan tarowar ita aka hana ina fata an gane to kila wani ya ce ai mu yanzu ba tarowa muke ba tunda yanzu zamani ne na waya kan ya zo ma mun yi waya da shi mun shirya mun masa kwatance ya kawo kansa to duk ma'anar ɗaya ce ko da yanzu baka je ka taro shi da kafa ba zamani ya zo an wuce wannan zamanin waya ka buga masa waya shigo rumfa kaza hannunka na dama tambayi waje kaza shi yazo da kansa daidai yake da kai ka taro shi tunda wayar ka ce ta taro shi na fata an gane yawa dan ba cinya ba kafar baya wai mai rake da mai rake ko wala yabi hadirul libadin kada dan gari yayi wa bako ciniki faqala dawus dawus ibnu kaisan al-yamani tabi'i ne almajirin ibn abbas sai ya ce libni abbas ga abdullahi dan abbas yana tambayarsa ma qawluhu la yabi hadirul libadin me annabi yake nufi da yake kada dan gari ya wa bako ciniki kala sai ibn abbas ya ce da shi la yakunu lahu simsaran kada ya zame masa dillali samsara shine mai dillanci simsar dillali to anan malamai suka ce tunda aka ce kada bako ya wa ɗan gari a kada ɗan gari ya wa bako dillanci to kenan ya nuna ɗan gari zai iya wa ɗan gari dillanci bako zai iya wa baƙo dillanci amma bako ne ɗan gari baya masa ne dillanci na fata mun bayyana da haka wasu malamai suka ce in ka kalli wannan hadisin kamar yana nuna maka halaccin sana'ar dillanci ne amma yana yi mata kairi da iyaka banda tsakanin bako da dan gari amma dan gari da dan gari ana dillanci bako da bako ana dillanci amma bako da dan gari ba a dillanci na ba ta fahimta to sannan amma da sharadi malamai suka ce ya zamo abin da za a ba dillallin sanannen abu ne ba sai an kulla ciniki a zo a ta rigima da su ba su shata kuɗi sai kaza sai kaza a wasu dillalin za ku ga suna da ka'ida in masu sai da gidaje ne duk gidan da ya kai kuɗi kaza fatanta cikinsu kaza ne to in an san wannan shikenan duk cinikin da ya kai kaza ana ba su percentage kaza wani lokaci mai kaya ya ba su kaya ya ba su farashi su kuma su je su dora nasu in an yi haka ma ba laifi shine la'ada waje wani lokaci ya ba su kaya su je su siyar masa in suka dawo ya fitar da su shine la'ada ciki amma inda tsiyar take su ci cikin su ci waje su zo su nuna ba a ba su ba a nan a ba su su tafi can ma ba a ba su ba a ba su sai kaga dillali ya tashi da kuɗin da ya fi na mai kaya wannan zalunci ne haramun ne ku yi ka'ida zan baka kaya na bisa ga farashin kaza ko nawa ka samu na halatta ma wannan ai ne shi ma a je ka ka nemo mun mai siya ka je kai wahala ka nemo mai siya da sharaɗin in an yi ciniki zan baka wani abu a je ka ka nemo mun mai siya da aka zo aka yi ciniki ni ba zan baka komai ba ban samu abin da nake so a kayana ba shi da ka nemo shi ka taimake shi ka saman masa abin da yake so shi ya fitar da kai in an yi wannan sharaɗin da yarjejeniya kowa ya san matsayinsa babu laifi dillanci halar ne na fata an fahimta wata hikima ce ta Allah subhanahu wataala wani a bashi kayan bai da dabara siyar da su bai da fuskar da zai je ya sha wahala ya tallata ya nemo masu siya wani ga kuɗin siyar amma babu dabarar siyarwar ga kuɗin siyar ga kuɗin ga kayan siyarwar amma bai da kwastomomi wani kuma bai da ko kwabo amma in kana so ya tara ma Kano da kwastomomi zai tara ma shi kuma Allah ya masa wannan baiwa da ya je ya taba wani ya taba wani zai zuga shi zai zo siya da ya taba wani ya taba wani shi ma zai zugo shi ya zo siya kowa da inda Allah ya aje masa arzikin sa na ba an gane muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1794 wa an abi hurairah radiyallahu an, daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع هادر لباد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا هنا تنقري ييو باقو تنكي كو نسيه كو نسيروا ما لم يسكتي كلمة أن يبيع أي وأن يشتريع ko ya sai masa ko ya siyar masa duk an hana domin a larabci akan yi itilaƙin bai'u ana nufin albai'u wa shira'u bai'u shine siyarwa asali to ana nufin siyarwa da kuma me siyan domin lokacin da kake siyarwa wani kuma ne siya yake in siyarwa haramun ce siyan ma ne haramun ce shi yasa Allah subhanahu wataala yake wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta siyarwa amma bai ce ya halatta siye ba saboda siye ya shiga karkashin siyarwa in dai siyan halal ne siyarwan ma ne halal ne da haka malamai suka ce iktisari ne asalin zancen wa ahallallahu al-bai'a wash-shira'a Allah ya hana siye da siyarwa to amma in an yi haka an yi gwari-gwari bari a yi hausa-hausa wa a hallallahu a Allah ya halatta siyarwa kai kuma da namba sabin ɗinka sai ka gano me da siye ma a ciki ko ba haka ba yanzu idan na ce Allah ya halatta cin ɗan wake me nake nufi dafa shi ma halal ne dan in haramun ne cinsa to dafa shi ma haramun ne sana'ar siyarwar ma halal ce domin inda haramun ne cin to za a haramta hatta sana'ar domin ka'idar inna allaha idza harrama shay'an harrama samanahu zalla ce in Allah ya haramta abu to har kudin sa ya haramta yanzu ga wani shi baya shan giya amma yana sai da ita sai ka ce shi yayi daidai saboda tun shan ta haramun ne to sayar da ita ma haramun ne shi yasa za ku ga gwamnati in ta kama giya sai ta me sai ta fasa ba a cewa a biya masu giya diya a je a fasa to me haka nan ai su da mun zo su a siyar ba sai su rinka fasuwa suna kawowa Kano batun da kune musu juye ko ba haka ba inda diya ake yi to ai ya zama ba cinya ba kafan baya kowa sai ya tarkata yan tsansa sai koma sai da giya amma ba sha da ya ɗebo kuma sai biyo hanyar da 'yan hizba za su tare shi a ɗan yi gudu sassarfa sha sai ya samu wani lungu sai ya tsaya ya ci birki sai a zo a kama sai a mai juye amma shari'ar musulunci ba ta yarda da wannan lusarancin ba in an kama giya bataccen ciniki aka kama ba ruwanmu da kuɗin bashi aka sa aka siyo ta me aka yi aka yi oho kai ka jiyo kana ɓataccen ciniki kawai da aka a fasa ta a zubar da ita kuma ba wanda zai ce an yi almubazzaranci an san kuma kayan kuɗi ce amma duk kuɗin da suka jirta nan Allah ya ɓata su ya yadda a ɓata su na ba an gane domin an zo an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani uba ne ya mutu hamshakin dan kasuwa amma duk su tansa giya ne yanzu gashi ya mutu ƴaƴansa suna jiran su ji gadan ubansu to kuma giya ya ban musu aka zo aka tambayi manzo Allah wannan giyar daman burkutu ce gero ne bambancin ta da kunun zaki kawai ita kauri ta yi amma da an ƙara mata ruwa ta tsinke kunun zaki ce to ya za a yi ma akin Allah a tsula mata ruwa ta zama kunun zaki a ziyar a bawa magada kudin su amma Allah ce a a ahir a je a fasa ta a سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أنت من ذا الله قبل in an tsula mata ruwa za ta zama kuɗin zaki kuma da mun kudin magada ne da a fasa a ata kudin magada to amma da ita kudin zaki mana a sayarwa da masu sha in yazo a ba su kudin sa annabi yake a hirkar ai haka a fasa ta a zubar anan ba a bata kuɗin magada ba haka Allah ya yake ayi ina bata an gane Su da kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ɗan gari wa bako ciniki na siye ko na siyarwa sai ce wala tanajashu kuma kada ku yi tanajush an gane ko malamai suka ce kore da Hausa tanaju shine kore dan koran ciniki shi ba cinikin zai ba amma yana koren ciniki shine an zo za a kai kaya shi kuma sai a aje shi a gefen rumfa wani lokaci mai kayan ne ke hada baki da irin wannan yan koran wani lokaci kuma kawai yan bani na iya ne kai ma baka san da su ba da sun ga wani ya zo ya fara taya kayan ka sai su maza su zo da sun ji farashin da ya faɗa zan siya dubu ɗaya shi kuma sai zumbur ya ce ni kuma zan siya dubu ɗaya da ɗari biyar kuma wallahi ƙarya yake ba siya zai ba to kai wanda ka zo siya ka ce dubu ɗaya ka ji wani ya ce dubu ɗaya da ɗari biyar sai ka ji a to ashe ma abin ya fa yadda nake tsammani to shi kuma mai ciniki inda shi aka hada baki mai kayan sai ce to kaga tunda wannan ya ce 1500 tsale shi tunda ba da shi muka fara ciniki ba amma kai kara da 300 na sayan mata to kuma karya ne kayan da 1000 ne shi ke nan shi wancan mai 1500 daman karya yake ya janye ya yi tafiyarsa shi kuma wannan an cuce shi an sa ya kara kuɗi ba tare da ya shirya ba da an gama cinikin da shi ya ba da kuɗin ya tafi shi wancan wanda ya yi a ringizo ya yi kora sai ya dawo sai a fidda shi wannan cinikin haramun ne an hana shine tanajus bai'un najash an hana kore a kasuwanci in za ka siya ka siya ba za ka siya ba kar ka siya to sannan kuma wani lokaci ba dole bane ya zama mai kayan ne ya haɗa baki da wancan ɗan kora. in yi koren nasa koren ya ci to bayan mai kayan ya tafi sai ya dawo ce kaga fa ni fa na sa ya sai kaza da Allah ba ni wani abu to ya ga mu fitar da ni wannan yana faruwa da yawancin ku yan kasuwa ne suna gani kuna ganin irin wannan abin a kasuwanci to wannan haramun ne Allah da ma'aiki ba su yarda da haka ba Imam an-Nawawi yace wa amman najashu abinda ake nufi da najashu fa nunin maftuha na farko dai wajen karantawa da nunin mai fataha na kenan ko thumma jimun sakina sannan sai jimun mai dauri naj naj thumma shinun mu'jama sannan kuma sai shinin mai digo kaga najshu kenan ko wa huwa ay yazidu fi yazida fi samani sil'ati la li ragbatin fiha shine mutum ya ƙara kuɗi kan kaya ba wai dan da gaske siyan zai ba bal a gairahu sai dan ya yaudari wani waya ya gurrahu ya ruɗe shi li ya zida shariha dan ya yi ƙari ya siya in ya so daga bashi kuma ya zo a fitar da shi wa haza haramun bil ijma'a. wannan abu haramun ne bisa ga ijma'in malamai na dukkanin mazhabobi sai dai suka ce wal bai'u sahihun amma in an yi cinikin aka cinikin yayi amma dai an aikata ne haramci wal ismu mukhtasun bin najish kuma zunubin ya keɓanci shi wanda ya koran in lam alam bihi baiu in mai kayan ba shi ya sa shi ba amma an hada baki suka yi to zunubin duk ya shafe su baki ɗayan su wa aslun najihil istisara asalin kalmar najashu shine motso kwaɗayin mutum dan yayi abu ba dan yana so ba wa minhu najashtu as-sayda jushuhu bi dammil jim an gane ko najashan idza tasartahu daga nan ne aka samo najashu sayda na fafaro ko na rarako dabbar farauta an gane ko na sa ta gudu ba dan tana so ba domin dabbar farauta in ta ga mai kama ta takan yi mai gudu amma ba dan tana so ba sa ta aka yi dole ce to haka nan shi wanda aka yi wa kore akan motso kwaɗayinsa da sanya sai kaya ba dan yana so ba akan sa ya yi ƙarin kuɗi ba dan yana so ba na fata an gane wa qala ibn qutayba ibn qutayba ad-dainuri yace aslu najshi al khatlu huwa al-khada ko khida asalin kalmar najshu shine al khatlu yaudara wa huwa al-khida shine khida ha'inci arubta ka rubta mutum ta yadda bai san Ribta shi kai ba wa qala al-hurawi al-imam al-hurawi yace qala abu bakr al bakr Lami daga cikin malaman malikiya ya ce an-najshu al-madh wal-itra wa ala hadha ma'na al-hadith la yamdahu ahadukum as-sil'a wa yazida wa yazidu fi thamaniha bila ragaba da haka waɗansu malaman sun ce annajishu. shi najishu ɗin almadhu wal itra yabo da wuce gona da iri wajen kamba ba abu to kenan ma'anar hadisin kada ka zo ka yabi kaya a gaban mai siya alhalin kai ba siya za ka yi don ka ƙara masa kwaɗayin sanya siya ba a san wannan ina fata an gani da haka da in kun kalli hadisin da dukkan fassarorin da malamai suka yi wa kalmar jishu za ku ga fassara ce kusa-kusa da juna an gane ko duk kowa bai ce abin da ɗan uwansa ya faɗa ba haka ba ne sai dai ya ƙarfafi na ɗan uwansa sai dai kuma da wani salo na daban an gane ko to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yabi wala ya ar-rajulu ala bai'i akhihi kada mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwansa wala yaqtubu ala khidbati akhihi kada mutum yayi neman aure akan neman auren dan uwansa domin duk wannan hanyoyi ne da suke saka gaba da ƙiyayya tsakanin mutane duk mutumin da ka fara ciniki ya zo ya sa baki don ya ɓata naka shi a yi da shi sai ka ji kana kinsa kowaye duk mutumin da kake neman aure kana soyayya da budurwarka kirin ya rage ku ɗaura aure ya zo ya faɗo ko da tana ce maka ba ta son sa sai ka ji me ba daɗi sai ka ji haushi in ba a yi wasa ba ma in babu imani yanzu nan a fara wa juna saddabar da surkulla da jefe-jefe ƙarshe in ba a yi wasa ba ita kanta budurwar sai an nakasa ta wannan duk yana faruwa a wajen jahilai marasa imani waɗanda ba su da tarbiyya ta aƙidar musulunci a cikin zukatansu in ku aka samu wawaye wanda kuma dalili ya jawo haka in ma su sun yi wauta to hayi musu akai shine sai ka ga fada ya kaure tsakanin mutane in ba wasa ba wani ya dakasta wani ko ma wani ya kashe wani wannan yana faruwa kisan farko da aka fara yi a duniya sanadiyar irin haka ne wani yana son budurwar wani shine farkon dalilin da ya fara jawo akai kisan kai tsakanin habila da kabila kabila yake sai ya auri budurwa Kabila shi kuma yace ni kuma ba zan haƙura ba tun da ta ce ni zan aura shi kuma yace a tafau ni zan aura fada akan mace shi ya fara sa aka kisan kai a duniya to shi yasa shari'a musulunci take hana ire-iren waɗannan abubuwa don gudun maganin kar a yi kar a soma wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa ma fi ina'iha kuma manzo yace ahir kada mace ta roƙi a saki ‘yar uwarta don ta kifar mata da ƙwaryarta mana don ta yi mata ta taɓare kun san akwai matan da idan suka gane namiji yana son su ya haukace ya mutu a kansu ko kuma sai su ta kafa masa sharuɗa da yawan matan da za su ce ba zan aure ka ba sai in za ka saki matarka kuma wallahi sai ka samu namijin da yake sakan matarsa don ya aure wata to ki sani duk namijin da ya saki wata don ya aure ki in ba ki wasa ba ke ma ƙarshen ki kenan bashi in ta su ce ta haɗo su can umma ta da aisha ko ba haka ba amma ke ki kafa masa sharaɗi kan in aure ka sai ka saki wance kuma ya cika sharaɗin to in baki wasa ba ka ba su dinu tudanu sai ta yi aiki a kanki ke ma sai ya ga wata ya gigi ce a kanta ita ma ta ce sharaɗin ya aure ta sai ya sake ki ke ma sai ki tafi da haka maza su zama jarumai mata kuma su ji tsoron Allah kada in sun ga maza sun mace a kan su ta kafa musu sharuɗa na rashin kirki na rashin tsoron Allah sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza to da dama ina gaya wa mata matsalolin mata cikin ɗari tamanin da biyar mata ƴan uwansu ne matsalarsu ba namiji ba ne ba duk inda ka ga wata mace tana shan jiki tana shan wahala to in ba ta wasa ba ƴar uwarta ce mace ta sabauta ta ta ja mata wannan matsalar ko dai ta janye hankalin miji ya barta ko ba haka ba ko uwa ta janye hankalin ɗa ya daina kula da matarsa ko mata ta janye hankalin miji ya daina kula da uwarsa kaga dai duk mace ce ummul isa. shi namiji kawai sandan dukar ce amma ta sai tafi zafi amma wanda ya auno dukan ba shi bane yanzu da bulalar da aka dake ka da ita da wanda ya shauɗa ma waye ma laifi wanda ya shauɗa ma ita bulala ita kaɗai ce za ta shauɗe ka amma da yawan mata sai ta zargin maza wallahi in suka tsaya tsanaki matsalolinsu tamanin da biyar cikin ɗari wallahi ƴan uwansu ne mata sun suke jawo musu illa iyaka shi namiji Allah ya masa wata ɗabi'a Ga shi dai da girma ga shi da shirin baci ba ba ba a ban a hannun mace ne bai isa komai ba isa komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya faɗa yake ma ra'aitu minna qisati aqlin wa din azhaba bi lubbi rajulin hazimin min ihdakun yake mata kuna bani mamaki ban taba ganin cikakken mutum ga kwarjini ga addini amma a idan mace ba komai bane ba shi sai ka ga jikar jikarsa matarsa ce ita take juya hankalinsa shi a waje yana saita mutane shi kuma a cikin gida ana saita shi wannan shi ne abin da yake faruwa to wannan fa manzo Allah ya ce ma mai hankali mai addini cikin maza remote control ɗinsa mace ce to ina ga mahaukaci mara addini cikin maza ya kake tsammanin remote control ɗin ba sun juya masu hankalin ba to ina wawayen kuma kisa sai an yi taka tsantsan sai ka yi taka tsantsan ba haka ba wallahi za su haƙa maka rami ka faɗa ciki sai ka ga mace ɗaya ta fasa family ta fasa dangi ta raba shi da ƴaƴansa ta raba shi da iyayensa ta raba shi da danginsa ba wanda yake faɗa ya ji sai ita kuma lokacin da take wannan iyayenta sun san ba daidai take ba a madadin su mata faɗa su daɗi suke ji yarsu ta samu gidan miji gidan zama ana santa to su kuma iyayen wa'ancan su kuma da aka sabauta a lokacin su kuma suke tsinuwa ta shanye shi ta yi kaza ta yi kaza da wuya ka zo ka tarar da maza suna hira suna cewa wata wani ta shanye shi saboda mu ba mu ɗauki wannan ma matsala ba ce ƙarya ne ba wani sha ko ba haka ba soyayya ce kawai da kuma shi ya kasa ya zama namijin gaske ya iya dagewa to da ka ta jika wa'ancan aiki ita tana dariya ita da danginta to ki kiyayi ranar da ƙwaryar da ta je za ta dawo ki kiyayi wannan rana da ka mata ku ji tsoron Allah ban ce maza ba su da laifi ba amma laifin maza cikin matsalolin rayuwa ire-iren waɗannan wallahi bai fi biyar ba cikin ɗari bai fi sha biyar ba cikin ɗari babu halitta mai son kanta irin halitta ya mace babu ita Ka ga san kai karara babu ita irin halitta ya mace saboda wani lokaci ita mace fa ta yi murna ta yi farin ciki sai in kana faɗa da ya zamanta wai shine kawai ka burge ta irin son zuciya ne mahaifiyarka lokacin da za ka yi aure murna take yakka murna take ne dan uwansu ya samu arziki su za su zo a yi biki a yi guda a ci a taka su kuma dangin waccan ita kuma da za a yi musu ranar me suke kuka bakin ciki su waɗancan da suke murna in su ta hudu za ta shigo murna suke ko ba haka ba amma su kuma wa'ancan da za a shigar wa da ‘yar wasu gidan ƴaƴansu, su kuma me suke so daga irin son zuciya ne ba a aura aka aure ku ko ba haka ba ba a aura aka aure ki kika zo ta ɗaya ta biyu ta uku kuma tunda kika yadda ta ɗaya bayan ɗaya sai me to ai lissafi ne ai lissafi ne bayan ɗaya sai biyu bayan biyu fa sai uku amma da yawa mata ba sa fahimta wannan yaran duk da zai yanzu gumi tai gumi wasu na fahimta ko eh, gumi tai gumi wasu suna fahimta wasu na fahimta kuma lallai maza ku rinka fahimtar da su kuma akwai abin da ya kamata ku mata ku gane wani lokaci mace sai ta kidufu ita ba za a yi mata kishiya ba ai ya ce mun ba za a yi ba zai mun kishiya ba ba ai ranar duk da namiji ya ce miki ba zan miki ba to kamar ca yake miki shirya ga ta nan zuwa wannan alƙawarin babu shi ma a kamus din maza wannan alƙawarin babu shi upside down ne amma ita wai har murna take ni ko yayi kun alkawari ya ce ba zai ƙara ba to ko su wa'ida wa'ida wannan aka ɗaure su amma dan ki ba a hankali ba a fiye ba a hankali haka maza su zama maza na gaske Allah ya sani mun haifi ‘ya'ya mata muna da ‘yan uwa mata mata sun yi yawa kuma matan nan ba dafawa ake a tukunya ake ci ba fa ƙololuwar abin da ake musu shine ne a aure su to don me maza ba za su rinka auren su ba saboda ƴan uwansu ne mata suka ce kar a aure su kar a aure su na sha shiga kes din mata mijina yana son mace kaza zan ce to me yasa ba zai so ta ba ke ba kya son ya taimake ta to malam taimakon shi kadai zai yi to in shi bai ba shi ma wancan in aka ce shi ma ba zai mutuwa zai yi jira kuke mala'iku su sako daga sama su auri kannan ku da yayyanku kawai ita ta samu daya dan wani wawa wawa kawai ta kife shi da yayin motsi zai aure sai ce masa aljanin kwana biyu fir kenan shi kuma sai a karya lagonsa da zarar ta <laughs> bari in gaya maka daman waje uku waje uku a nan aljanin suke tashi kuma daman ba wata mace da ba ta da aljani babu ita babu ita amma waje uku ne aljaninsu suke tashi in ba su tashi a nan ba to kai ka ci galaba in ku sun tashi to yi kokari ku danne kar ka fasa a dai danne su a dora a ci gaba da gashi amma matukar matar ka ta gane da kai yunkurin za ka yi aure za ta yi aljanu za a fasa billahi lazi ba za ka yi ba abada wai <laughs> ba kun san mu da yake malaman islamiyya ne mun san su ciki da bai mun san su ciki da bai yarinya ko laifi ta a makaranta aka dan gulala sai ta aljanu kuma ba komai bane dan ka kyale ta ba ta ne ƙarya bane aljanin akwai amma na me sai da zan yi bulala za su tashi lokacin da ki zaki laifin me yasa ba su tashi sun hana ki ba ai tun da ba su tashi sun hana ki laifi ba ni kuma ba za su tashi su hana ni hukunci ba me yasa lokacin da zan aure ki ba su tashi ba sai da zan auri wata suka tashi kamata ya su tashi lokacin da zan aure ki ko ba haka ba amma da yawan maza an ci galaba su da wannan an ci su da yaki da wannan sai a zo mahaifiyar ka ba ta baka hakuri to kai hakuri tunda dai ba ta da lafiya a dai hakuri ai shi kenan an gama da kai ai shi kenan an gama da kai yan uwa mata ba mu ce ba ku da aljani ba mu ma muna da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai haka fa yace babu wani dan adam da bai da aljani sahabbai ba su yi mamaki ba wanda ya sani ya faɗa suka ce ma yace Allah haka yace hanni sai dai Allah ya taimake ni nawa ya musulunta baya sa ni sai alheri amma wani shi baki ne aljanin sama baki ne wani wankantar wada ne aljanin sama wankantar wada ne shikenan baki ya haɗu da baki sai a tabarna a'a da haka ƴaƴa mata da yawa suna faɗi Allah ya ji kamar albani zaria yace a ranar lahira za a yi hisabi da yawa da aljanu da mutane wallahi da yawa za a yi hisabi da aljanu da mutane dan da yawan barnar da mutane suke zai su rinka munkalawa aljanu ta hana mijinta aure sai a ce aljanu ne ta hana shi zaman lafiya da mutane aljanu ne ta yi kaza ta yi kaza ta shuka matsiya aljanu ne duk motsi aljanu ne ba mu ce aljanu ba sa nan ba amma abu kan da hali sau da dama ina faɗar wannan abu yakan da hali babban misali abin fahimta shine in mace kaga tana ta da aljanu lokacin da za a yi mata kishiya to daman asali ne bakin kishi ce shi aljani taddawa ya kawai sai ya dora a kai babban misali shine idan mutum yana so ya maka rashin mutunci in dan kwaya ne lokacin da baya cikin kwaya ya kullace ka dama, yana so ya ceta ka to amma tunda yana cikin hankalinsa ba zai iya ba sai je sai ya shawo kwayar sai ƙwayar ta taimaka masa akan wannan rashin mutuncin sai ya ci mutuncinka shi kenan sai ka fake da cewa ya sha ƙwaya ka kyale shi ai kamata ya ma in za ka mare shi lokacin da bai sha ƙwaya ba da ya sha ƙwaya yi man mari biyu in ɗaya za ka mai can don ya san ya yi laifi biyu laifin ƙwaya da laifin rashin mutunci da kamata sun shirya su ba daidai ba to anjanu sai su zo sai su ingiza su sai su ziga su Shi kenan sai su shiga su yi, taɓar nasu da fakewa da aljanu ne suka sa su ubangiji yace ka masali shaytani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin da haka da ya uwa mu sani cewa akwai abubuwa da yawa wanda yana da kyau mu kyautata musu kallo a rayuwa waɗanda in ba mu wasa ba to mata za su rubuta mu maza a cikin cikinsu shine kamar wannan abin da maza Allah ya faɗa a kada da wata mata ta ce da namiji sai ya saki yar uwarta in yana so ya zauna da ita ko a sa na a matsayinta na matarsa saboda ta fahimci yana son ta ko kuma a matsayin sa na bazawarinta ko saurayinta yana son ta ya aure ta ta kafa masa sharaɗin ba zan aure ka ba sai ka saki ka. kuma ka san duk ana yin wannan da ba a yi maza Allah ba zai faɗa ba tsohon labari ne ma ba ne yanzu ba in ka ga wata tana amfani da abin yanzu to ka sani old modern style take yi tuntuni daman ana yin wannan mata tuntuni sun saba wannan su ce in kana son aure ka sai ka saki wance in kana son aure ka sai ka yi kaza to da haka manzo Allah ya hana su matan karfi to a nan manzo Allah sun salama bai ce da namiji yi laifi ba tare da cewa laifin na namiji ne amma sai ya hana macen ta yi domin ita ta shi. dan kamar yadda na gaya muku da yawan maza a lokacin da suke magagin so to komai aka sa su yi suke yi komai aka sa su yi suke yi yasa za ka ji a kirarin bahaushe sai ce na wance ba da kanka a sare ka je gida ka ce ya faɗi wai saboda hauka in ba hauka ba ka je kawai ka ba da kai a sare kuma ka je gida ka ce ya faɗi ma'ana wai ana so a nuna maka irin yadda namiji yake makancewa in yana son mace komai tana iya ginda masa na sharɗi ya karɓa amma lokacin kuma da ya dawo hayyacinsa mai ya fita daga kan kaza to kuma sai ya rinka sanya ƙa'idojinsa da sharuɗansa a nan ake gane shi waye shi وفي رواية أو رواية قال من زق أنس يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة كي أبو هريرة يتي من زال صلى الله عليه وسلم يا أيهني أن التلقي تروا yana nufin taro 'yan kasuwa daga wajen kasuwa ko taro baƙi daga wajen kasuwa wa ayyabta almuhajiru lil a'rabi kuma manzo Allah ya hana dan gari yayi wa baƙo ciniki almuhajir anan ana nufin alhajiru dan gari an gane ko al'arabi kuma ana nufin bako shine dai ma'anar hadirin li badin wa an tashtariq al mar'atu talaqa kuma manzon Allah ya hana mace ta kafa sharaɗin kan a aure ta sai dai a saki ɗan uwarta ko in ana so a samu kanta a zauna lafiya da ita to sai dai a saki ɗan uwarta Manzan Allah ya hana wannan wa qad bawwaba al-bukhari kuma bukhari yayi babi ha a cikin sahihin sa akan wannan yace babu shuruɗin lati la tahillu fi nikahi babin da yake bayani akan sharuɗan da ba halarta ba a aure ko da ka karɓi wannan sharaɗin da ka shigo ciki da ka shigo da ita ciki ka rusa shi kuma ba kai laifi ba a wajen Allah abinda da yawa daga cikin mata ba su gane ba akwai sharuɗan da namiji yake iya karɓa a waje amma in kika shigo gida fa ba zai karɓe shi ba ba zai karbe shi ba ke ma kiya kamata ki gane irin wannan sharadin ma ai ba a yin sa ki ce ba zai aure wata ba yazo ya aure ki ba a auren ki ya aure ki a wannan maganar banza ce to amma akwai malaman da suke ganin in dai ka yadda kuma kai din a zarbabin ka da rawar kafa ka yasa ka karbo sharadin to sai ka cika waye sa ka karba cikin masu irin wannan ra'ayi akwai shekul Islam Ibn taymiya yace domin manzo Allah yace inna haqqa shurut an tufa biha mastahalaltum biha al-furuj mafi cancantar haƙƙin da ya zama wajibi ku cika haƙƙin da kuka auri mata a kansa to amma wasu malaman suka ce a a ai manzo Allah ya ce kullu shar'in laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata shar manzo Allah ya ce duk shar'in da ya ci karo da aya Qur'ani to wannan shar'in batacce ne ko da ya kai shar'i ɗari to yanzu in ta ce ba za ka auri wata ba bai ci karo da fanki huma ɗaba lakum ba haka ba batil huwa batil na fata an gane to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa ayyas yastama ar-rajulu ala sawmi akhihi kuma annabi ya hana mutum yayi tayi akan tayin dan uwansa as-sawmu bisin shine tayi shi daga nan ake cewa bai'ul musawama cinikin tayi nasiya nasiyar ko nasiya ban siyar ba to an hana kai-kai akan tayin dan uwanka da zarar musulmi ya zo an fara tattauna ciniki da shi ana faɗa yana faɗa to haramun ne kuma wani ya sake sa baki sai ya jira ko dai ciniki ya kullu ko a fasa in an fasa sai kai ka zo ka shiga wanaha anin shi kuma manzo Allah ya hana kore a ciniki shi ma bayanin ya gabata wa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana tasriya an gane ko hadisi ya zo ta wata hanyar wala tusirru al-ibla wal ghanama ay wala tajma'u al-labna fi dir'iha inda iradati bai'iha at-tasriya shine daure daure abinda ake nufi da daure shine idan mutum zai sayar da raƙumi ko zai sayar da saniya ko zai sayar da wata dabba ya san dabbar asalin ramamiya ce to sai a tirke ta dan wasu kwanaki ta daina fita a ta ba ta abinci sai ta dan yi ƙiba. to sai a zo a siye ta wanda suka zo siya sai su ganta ta yi kiba bulbul kamar asali daman mai kiba ce ku daure ta aka yi na dan wasu kwanaki kila ma a yi ta bata wani abin da zai kumbura ta a rinka bata ruwan dumi a rinka bata bula a rinka bata kaza abubuwan da za su sa ta ciko to wannan haramun ne an hana haka in kana da dabba ramammiya za ka sayar siyar da ita a rami in mai kiba ce siyar da ita da kibarta in kwa daman tirkakkiya ce ta ƙoshi to siyar da ita a haka amma ba sai da za ka siyar sannan yan kwanaki ka zo ka kama ta ka turke ta ba domin ta haka kamar albus kake wa mutane kana so ka nuna musu ita mai kiba ce alhalin kuma ba mai kiba ba ce manzo Allah ya ce duk wanda ya sai dabba a irin wannan yanayi da kwana biyu ya kama ta kuma ya sake ta sai ta rami daman asalin ramammiya ce to ya dawo da ita to amma sai dai tun da kai ma ka amfana da ita kila an raƙumi ne dan wannan kwana biyun ka tatse shi in sa ce dan wannan kwana biyun ka tatsa to kai ma in ka dawo sai ka haɗo da kwanan shi shikenan a ladan wannan taƙar da kai ina fata an gane muttafaqun alaihi imam al da imam muslim suka rawaito wannan hadisi ana nuna mun lokaci yayi duk da akwai sauran hadisi guda biyu ne hakuri mu tsaya nan sai Allah mu dauki sarki ya kai mu mai zuwa sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh